والقلب الثالث قلب له حياة وبه حلة zuciya ne yana da rayuwa a gare shi kuma yana da illa wa illa ta wuce kaga wacce ta farko shakkiya ce ko wannan ta biyu rayayya ta farko ce rayayya rayayya ta biyu mutaddiya wannan ko ta hada ne lalle ba ka mun da yawa nan muna da yawa a cikin nan falahu ma da tane yana da rayuwa biyu yana da sifa biyu tamudduhu hadhihi marra wa hadhihi ukhra wannan na fisgansa wani lokaci waccan na fisgansa wani lokaci wa huwa lima galaba alaihi shi yana nan ga wanda ya fi karfi a cikinsa in alheri ya fi karfi ya zama na kirki in kirki ya fi yawa ya ganga ya da su alaihi min huma fafihi a cikin wannan zuciya maridiya min mahabbatillahi ta'ala akwai son Allah wal imani bihi da imani da Allah wal ikhlasi lahu akwai nau'in kebe Allah wa tawakkuli alaihi ma huwa maddatu hayatihi wanda shine madarin rayuwar shi wa fihi a cikin kuma zuciyan min muhammadin shahawati dan kila sa dan koma ku wa fihi min muhammadin shahawati a cikin zuciyan nan akwai nau'in son sha'awa وإيثارها دفيفي ولا والحرص دقتي على تحصيلها وجن صامد الشعوى والحطب جابك انسكاتك والكبر منكي والعجب وحب العلو والفساد دفن في الأرض mutum riyasarci ba san shugabanci ma huwa ma halaki wannan duka sunadari ne na halakar shi wannan duka nau'in halakarwa ne wa atabihi wa huwa mumtahanu bayna da'iyayn yana na ana fama da shi tsakanin masu kira biyu menene rayuwa na kiran shi eh, me ma asalinsa ba da su hayati kenan ko zai ishe masu Allah ko wa huwa lima galaba alaihi bashir fa fi bi muhabbatillah san Allah akwai san Allah cikin sa yana fiskan sa zuwa karshe dayan kuma sha'awa na fiskan shi da'in yad'uhu ila Allah a cikin zuciyan ga mai kira wannan shi ne za ta rai guda mutum ba inda tana kiran shi zuwa ga Allah ورسول الله كما ظهر الله والدار الآخر نجل اللاهرة ودائم الأمارة بسوء كلام عند الشيطان سنة كران شيداؤه إلى العاجلة زوى لدنيا تكفر حربا لا توجيش وهو إنما يجيب أقربهما منه بابنا yana amsawa وواندي في fi kwanza yujibu aqrabuhuma baban kenan ko minhu wa adanahuma ilayhi jawaran wanda yake kuma kataka da su fal qalbul awwal hayyan na farko kenan mukhbitun ko mukhbitin mukhbitun layyinun wa'i laushin ba kai kuma mai rikewa ne wasani ya biso da bi kuwa busasshe ne kafe kafashe ne mayyitun matacce ne kyalisu kamar aika maridun fa imma ila salamati adana ko dai wurin kusa ya fi kusa wa imma ila adana ina gama bashi haka da sai mun yayi